yana cewa abu madin lagos laula an ka hurmata shari'ati ba don kar a keta alfarman shari'a ba la dakhaltu ala muhaddarat fi na. da na shiga gidan mata a cikin gidansu in dinga shiga gidajen mata liyan latala ta'ala wada ne don ubangiji ya mun alƙawari annan manuwa ka basari alai abasaru alai haraman lau jasu alannare wanda ya kalle ne ko na kalle shi Allah ya haramta masa wuta ba ta shi jikinsa to anan ne yake rikici da dan izana da ce owa yake so gora bayan nata tun farkon magana ayaku abubuwan da ake magana shi allah malukukin sarki tsarin da allah ya yi wa al'umma ya ba wa kowa kowane 'yar mutum da ya darajarsa kowane ne sunan da ya kun ji abu madiyanar gausu ko to bari mu sake dawo da shi mai sharhin abin da ya faɗa ah, zo da abu yana cewa abu madiyanar gausu laula an ahataka hurmata shari'ati to shi wannan waliyan yana faɗa cewa keta alfarman shari'a ba ba don kada a keta ko kada ya keta alfarman shari'a ba ana ganewa to da mu la dakhaltu ala muhaddarat fi buyutinna da na shiga gidan mata a cikin gidansu dinga to al muhaddarat bai kunshi gidan mata ba kai, har da duk wani gida da ake shan kayan maye ginan da gidan mata da gidan giya ba dan kada ya keta alfarmar shari'a ba da ya shiga gidan mata da gidan giya an gane to me zai faru wani mu mai zai gidajen mata lianna Allah ta'ala ne dan ubangiji ya mu alƙawari annan man waqa basari alai aw basru alai haramallahu jasu ala Nare. wanda ya kalle ni ko na kalle shi Allah ya haramta masa wuta ba ta shi jikinsa kundi ba don kada shi wannan wali ya keta alfarman shari'a ba to da gidan karuwai da gidan shan giya zai shiga da kun yi ido biyu da shi Allah ya haramta wuta ta ci naman ka shikenan kawai wai kuma Allah ne ya mai alƙawarin wannan eh a to wallahi ban sani ba wasu suna magana cewa wannan ma ko da yake maganar nan ko dai a kwale yake ko dai murya ce wallahu a'lam ko kuma sautin ne malamin kar ku ne masu kula da na'ura eh sauti ne ko to kadi, malam ya yi adalci ya ce sauti ne to kun ji shi wannan abu madiyanar gausu kenan wannan falalarsa kenan to yanzu wannan maganar da shi ya faɗa muna tambayar 'yan ɗariƙa shin wannan shi ɗan ɗariƙa ne ko ɗan haƙiƙa ne su ba mu amsa ɗan ɗariƙa ne shi ko ɗan haƙiƙa ne bari ku ji wata magana da yi a nan gurin kun san arrahmanu alal arshi tawa cewa ba ma Allah subhanahu wata'ala bane manzon Allah ne sannan ya faɗi cewa daga cikin bidiyon duk wani tasarrufi tsaye da sama da ƙasa ya ce ba manzan Allah ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan wannan da ya ce mu shekaran jiya sai shekaran jiya na fahimci Allah ya ba wa manzan Allah sunan Allah a wajen ji wanda na kara amma tuntuni ga karatun ka karanta shi shugurin masani amma billahi lazim sai shekaran jiya fahimta ta zo wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah sai Allah ya ba wa annabi sunansa Allah innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una sai Allah ya bada aron sunansa Allah da na san duk sunaye na Allah ya ba wa manzon Allah a baban da Allah duk wa'azina na baya ka ji haka ne ya ba da sunansa na daga arrahmanu arrahimu al alquddus al almu'minu al alazizu aljabbaru alqahharu al arrazzaqu al iya fahimta na kenan shekara hudu baya a shekara uku sai na gane kada sami Allahu qawlan lati duka fi zawjiha wa tashtaki sai na gane an karawa annabi martaba sunansa sunan Allahu aka to in na samu lokaci zan ja hankalin wasu mutane kun san sun da mu zo muna kokarin bayyana wannan bannan wani sai zo yana can alagafa ta malam gashi can ana riddantar da yan umma a wani guri ai irin wancan aikin na da'awa shi ya kamata a tafi wancan aikin na da'awa asali ya kamata ku gane ba fa a social media ake yin sa karantarwa ake yi kuma wanda za su je su yi karantar sai sun bar hakan da suke yi inda ma za su je su shiga su wannan da'awar guri na bai da alaka da network in ba mu da muke da wani abu yanzu mu ne muke da abin da yanzu in muka ji duk inda muka ga dama in mun ji ko ba ne to in muka harba shi yana da alaka da tauraron dan adam dare muna iya samun network a gurin to kuma na san cikin du'atu ba kowa yake da wannan abin ba yanzu to zaka je haka gama abin da kake sannan rudin da wasu ke yi a me yasa tun ada bahaushe ke cewa mission a da musulmi maganan a gane fa in kaga wani bafulata ne kirista ko kaga wani yana hausa kirista ba fa magana ba ce ta yanzu fa Don ku daina ruduwa in kun gani ku ɗauka cewa a'a ai yanzu da nan Kaduna ba akwai missionary school ba ba mai da su aka yi asali dama ba mai da su aka yi ƙarƙashin gwamnati ba akwai waɗanda sun yi alaka da musulmi suna jin hausa ta'amalinsu da musulmi ya sa suna iya ɗaukan ɗaiɗaikun wani abu na yaren addinin musulmi da wani ya ji ana fira da irin wannan yaga suna dama wasu sai hankalinsa ya tashi sai ya ɗauka asalinsu ko hausawa ne suka fita suka barwa a'a maganan a samu wanda ke jin yaren hausa ko fulatanci a addinin kirista mutane su gane ba wai fa magana ba ce ce yanzu ba don tintini ni yanzu a ƙasar nan nasa akwai wanda suke fulani ne kuma wasu sun kai matsayin rabiran faza fastoci ne a nan ƙasar so ku daina yaudarwa da ruɗuwa da kaga wani abu an yi sai hankalinka ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akara maka Allah kuna nan kuna wannan ga can ana kaza ana kaza sannan kuma wanda ke wannan maganan fa bai ba da ko sisi ba dan ai da awan fa eh sai surutu kawai so a gane wannan maganan kaga wani da yaren Hausa yana magana ba musulmi ba magana ba ce ta yanzu magana ce da ɗaɗɗiya maganan ka ga wani yana da alaƙa da fulatanci kakka ɗauka wai ko kwanan nan ne matsala ce da takewa da ɗaɗɗiya ba matsala ba ce ta yanzu yana da kyau a gane wannan sannan yanzu irin wa'annan aƙidun dala idan aka bar su ba tare da tambihi da faɗakarwa ba ai zai zamanto kana gini ne kuma ana rusa ginin an zo su wa'ancan sun ce annabi isa allah ne allah ya ce masa kafare wani gashi ya shigo maka da sunan san annabi ya ce shi ma annabin allah ne to mai bambancin wanda ya ce annabi isa allah ne da wanda ya ce manzan allah ma allah ne to sai ya kawo wata shubaha na wa ma ramaita idza ramaita walakin nallaha" da kuma innal ladina bayi yubayyi'unaka innama bayi allah abinda malamai suka faɗa cewa ƙur'ani yayin da sashen suke fassara sashi duka yana komawa zuwa ga amanan aya guda ɗaya shine manyan yuti'ir rasula in ka bi manzan Allah wa ka bi wannan yake nuna cewa manzan Allah ya cancanta a kira shi da sunan Allah sai muka ce wannan sunan da lafzul jalala shine sunan da Allah yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabil li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya dan Allah tun da kake ka taɓa jin wani kangarere fatsarari ya kira kansa da wannan sunan da lafzul jalala ko fir'auna bai isa ice ana Allahu sai ice ana rabbukum saboda ita kalmar rabbu dama ana kiran Allah a kira wani Allah da ita shi yasa kalman ilahu ma haka shi yasa ababen da Qurayshawa ke bauta ake ce musu aliha shi yasa can yace ma alimtu lakum min ilahin sannan yace ana rabbukum al'ala na dama ana faɗatta ga Allah da kuma wani wa amma wannan sunan lafzul jalala Allahu wallahi ba wanda aka taba kiransa da shi sama da ƙasa in ba Allah ba kuma ba wanda ya taba karɓar wannan sunan sai shi idan ana so a girmama ka in ya aika ka da saƙo sai ya nuna cewa abin da shafe ka shi ya shafa wannan yasa Allah sai buga stam a Qur'ani sai ce Muhammadur Rasulullah kasancewa sa dan sako daga gurin Allah ne inassa bashi yace man yuti'ir rasula in ka bi shi to ni Allah ne ka bi amma ba wai dan manzon Allah ya cancanta a kira shi ba da me amma bari ku gani wannan aqidar bari ku ji abinda shehun su Shehu Ibrahim in ya faɗa a cikin firiya da tafsir ina ganin a mujalladi na biyar bari magani ƙarshe-ƙarshe kafin mujalladi na biyar da ya zo cikin suratu a mujalladi na biyar suratu shura shafi na 277 da ya zo ƙarƙashin innaka la tahdi ahbabtar wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sai ce qultu lakum ana ce muku muhammadu muhammadani sai ce muhammadu guda biyu sai ya ce muhammadu nassagir akwai muhammadu ƙarami to shi wannan muhammadu ƙarami sai ce basharun min ƙureshi shi ne mutum daga cikin ƙureshawa yana la ya halatta a ce muhammadu ƙarami akwai matsala ko barisa wallahi <laughs> wallahi gashi ibrahim ya zana cewa annabi muhammad yana ce masa muhammadu nassagir akwai muhammadu ƙarami sai ce to wannan muhammadun ƙarami shine basharun min ƙureshin min bani hashim to kai yanzu an tambaye ka an ce maka muhammad wanne za ka fara kawo daga ina za ka fara shi ne ɗanwa ɗan abdullahi ɗanwa ya ɗanwa ya ƙwarai shi ku to in yazi ya ce ƙarami ne eh? to shi ne sai yake cewa yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim to wannan shine wanda yake son abin da banu hashim suke so sai ce hada la yahdi man ahabba wannan shine wanda ba zai shirye da wanda yake so ba sai ce falam ya hata da Abu Talib shi yasa Abu Talib bai shiru ba sai ce wa Muhammadu al-Kabir akwai Muhammadu babba alladhi huwa khalifatun anillahi ta'ala wanda shine khalifa a madadin Allah sai yace wa kulluman man habba duk abin da yake so a Allah Allah yana son wannan abin sai ce haza, ya hadi man yasha ila siratin mustaqim wannan shi yake shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madadaci da Allah da ayar innaka la tahdi man ahbabta da kuma wa innaka la tahdi duwa aka faɗa masu to sai yace wancan Muhammadin da bai shirye da wanda ana nufin hidayatu tawfiqi a ɗauki shiriya a sa a zuciyarka ita Allah ya kore ma annabi a can nan kuma hidayatul dilala wal bayan ita Allah ya tabbatar da annabi sai ya ce a can wancan muhammadin karami ne ta kowace fuska shin ya halatta a kira manzon Allah ya ce masa karami eh yanzu yau wannan magana da mala bakar goma ne ya rubuta ta a tafsirin shi yace annabi muhammad karami ne shine mutum daga cikin shawa daga cikin banu hashim ai na rantse da Allah da tuntuni duniya ta tashi to da su ɗan ɗariƙu suna da iko tun daga kansu da shehunansu duk abin da suka ga dama akan annabi su faɗa ko da ku babu ma'auni na alƙur'ani da sunna kai kuma baka isa ba abin da ya tabbata a alƙur'ani da sunna ka faɗa ko da ku ya tabbatar yanzu nan sai su yi maka sharri sai su ce maka makiyin annabi da ya zo nan ƙarƙashin innan ladina inna ma yubayi'una Allah abinda shi Ibrahim ya zai fara kawowa a shafi na 347 sai ya ce man yuti ar-rasul da ata Allah kun ga abin da ya fara kawo kenan ku abinda muka ce shi ne ma'anar ayoyin ku to sai ya ce yadullahi a idim, hannun Allah a saman hannunsu sai ya ce hadihi yadul mustafa wannan ita ce hannun manzon Allah fauƙa idina saman hannunmu sai ya ce nafsu yadullahi tabaraka wata ala fawqa aidina ita ce dai ainihin hannun Allah da take saman hannunmu anya an gane kuwa hannun ba Allah ya ce inna ma innal ladina unaka? wanda suka yi makan baya Allah suka yadullahi fawqa mai shin Allah ne ya zo ya ɗora hannun shi aka yi masa mubaya ko ko ɗan saƙon Allah ne shi ne a yi ɗan saƙon Allah tun da yanzu yi wa annabi mubaya ba ɗa'a ba ne ga manzan Allah to shi ne ayar baya ta fassara cewa man yi ɗi'in da faƙad me to shi sai ya ce wannan hannun da annabi ya ajiye aka yi masa mubaya to nafsu ita ce dai hannun Allah kuma anya an gane ku har yanzu ita ce dai hannun wa tun da dama ai yanzu wannan ya faɗi cewa annabi yana iya bayyana a sura tawa sifan Allah ne an fahimta ai to kenan kaga shine nasu hannun Allah hannun manzon Allah kuma shine hannun wa ba wai a'a manzon Allah a matsayin wakili nawa ba na Allah to wannan shine sai ce Allahu tabaaraka wa ta'ala ra'an nabiyya annabi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faniya an nafsihi ya yi fana'i ya ƙare cikin Allah hatta lam yabqa minhu baqiya sai da ya zamanto ba wani abu da irigewa annabi kun san dama akwai fana'i ko fa aqamahu maqamahu sai Allah ya tsayar da annabi a madadin Allah din sai ya ce fa yad rasulullahi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadullahi ita ce dai hannun Allah inda shi Ibrahim yas haka ya faɗa wannan tafsirin nashi ya ce ita ce hannun wa hannun Allah to yanzu kun ji daga bakinku wannan yanzu yana faɗa cewa Allah ya ba Annabu sunayensa guda biyu a yanzu na faɗa a wasu gurare na ce yanzu Allah ya ce mana wa mata sha'una illa me ba za ku ga dama ba sai abinda Allah ya ga damanku Allah ya kore ba mu da mashi'a sai mashi'ar da ya mai to shi kenan sai mu ce nan gurin Allah ya ara mana sunansa lafzul jalala to bari za ku ji wata kwabar wacce ba wannan ba wadda yi cikin maganganunsa to shine sai suke kokarin sa kawo shubaha, ai maganan qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki lillah mushkilar mutanen nan shine ku gane in kuna tattaunawa da su da yare guda biyu suke magana akwai yare na shari'a akwai yare na haƙiƙa in ka ji suna magana ta yi daidai to sun hau harshe na shari'a ne amma wallahi suna sakin harshe na shari'a da sun koma haƙiƙa to magana da za ka ji to magana ce kuma ta kafirci to su kuma a gurinsu shari'a magana da za ka ji ta ta daidai to ta gama garin mutane ce asali a kwaso magana da tafi karfin hankalinka to ita ce ta manyan mutane kuma shine da ya zo nan gurin cikin wannan mujalladi na shida ƙarƙashin wannan aya cikin suratul mujadala mun san cewa ƙissa ce ta kaulatu bintu sa'alaba dalilin ta yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura zan dawo kanta ƙarƙashin qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u to kun ji ya ce wannan sunan sai Allah ya arawa manzan Allah wannan sunan kaga tunda ya ara mai kenan yadda ake kiran Allahu da lafzul jalala kowa ya gane ba a nufin kowa sai wa to kenan yanzu za a iya kiran manzan Allah da shi ma wa Allahu da haka annabi Allahu Allah ma wa dala yanzu an fara samun iltibasi rikici ko ba samu ba in ka ce Allahu maimakon da na san ina na san Allah da kake nufi shi na tambaye ka to wanne kake nufi yanzu annabi kake nufi ko Allah kake nufi shi wancan gaba daya wanne kake nufi to kuma da haka sai wani zai ce wai sai a ja baki a shiru shi ba social media ya fito ba yake yada bannan nan shehu ibrahim yas ya kawo maganan kawar kaulatu bintu sa'alaba mata ce wadda yake faɗa cewa nazalat fi kaulatu bintu sa'alaba zaujatu aus bin samit kana kana aus bin samit fi aqlihi khiffa wa bihi lamam lamaman laisa ma'anahu aljunun ya kawo cewa ausu a khawlata bintu sa'alaba matar wato ausu bin sami yace tattare da shi hankalinsa akwai matsala amma matsalar da ba ta hauka ma har yazo inda yake tawakkanat khawla jamila khawla mata ce kyakkyawa da kala alaiha zawduha laylan mijinta ya shigo wata rana da daddare ya same ta tana sallah sai kyansa ba shi sha'awa inda ma sallama lokacin da ya kyanta sai ya ba lokacin da ta sallame sallama sai ine meta wa fi asna'i salatiha a tsakiyar lokacin da ita tana ganin bata gama sallah ba sai ta kiyarda fa qala laha sai ce mata anti alayya ka zahar ummi ke gare ni in na sadu da ke kamar na sadu da mahaifiyata ne wa zarika na dima ala zarika, bayan wannan sai ne da dama wa kana ziharu kuwa talaqu fil jahiliyyati wa fi bidayati islam sai ce zihari a farkon musulunci saki ne da kuma jahiliya shaddar talaqi kuma saki mafi muni da in kana so ka ci mutuncin mace ka kalle ta ka ce mata in na sadu da ke kamar na sadu da mahaifiyata ne إذا أراد الإنسان أن يطلق أشنع طلقة يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي إما تنينا سيو ما تسسكي ممونا يكن كي أقولينا إذن نسعد لكي كمن نسعد ما في أتاتي فلما قال ذلك لوكة نمجن إفت وانا أفهمتك إسد كيو ذهب الخولة إلى رسول الله سيخولة تتاسو سيتذو وجمع الله Waƙala ta ta ya rasulullah inna ausa ni sagira ausu ya aure ni ina karama sannan ya nemi in haifan masa 'ya'ya na haifa masa da 'ya'ya masu yawa wal'ana lamma dhahaba shababi yayin da shekaruna na samartaka na yarinta suka tafi wa kabiris sunni sannan girma izo mu tallaka ni sai ke ni wani irin saki irin na jahiliya kuma a farkon musulunci ko sai ya ce ƙalari an ce alayya zahar ummi sai ta ce ina da yara da shi in na ƙyale shi zuwa gare su yaran za su tozarta an fahimta yi in kuma a in na tattaro su na ce zan riƙe su ban da ƙarfin da zan iya riƙe su za su ji yunwa ba abincin da zan ciyar da su in kuma na bar mai za su tozarta fahaltara tarali min farajin ta ciyar rasulullah kana ganin yanzu wannan abin da ya faru ina da mafita kuwa sai manzan Allah ya ce mata mara aitu ki illa haramtu alaihi ya ce ni bana ganin ko haramta a kan juma'a na ke ba shi mace yanzu wani hukunci manzan Allah yi ba mi ba a wuri. kala sai ta ci ya lallahi ta ƙara maimaita annaba ta ci ina faɗa yara da shi kadi kadi kadi manzan Allah ya ƙara maimaita mata mara ki illa haramtu alaihi wa fi asna'i zalika a tsakiyar tattaunawar da suke da manzon Allah ne tadarra'a ila Allah tabaraka wata ala, ta kankan da kai zuwa ga Allah ya rabbi tana cewa ashku ilayka faqari wa faqati wasbiyati inda mamtuhum ila abi da'u wa in ja da'u wa ilayya ja'u ya rabbi fa fi asna'i zalika akhadha rasulullahi ma ya'khudhu fi halati nuzul alwahyi ana cikin wannan tattauna ne sai abin da ke kama manzon Allah na wahayi sai ya kama shi fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sauka da Allah lokacin da ta zo ta kawo kuka gurin annabi shi wani kuka take kawo ma annabi fatawa take tambayar annabi ya faɗa mata hukuncin abin yanzu ta saku ko bata saku ba wace fatawa manzon Allah ya bata ta saku don ina so ku gane matsayin annabi yana nan a matsayinsa na mutum wanda ya fi kowane mutum daraja ba Allah ba shi kuma bai cancanci kowane matsayi na Allah ba amma da ta ga cewa manzan Allah mawukifin da ya tsaya kenan mai ta sai ta ce yanzu ta kai kalin da take ciki zuwa ga Allah Allah ya mata mafita a can ne fa suna tattauna kawai sai Allah ya saukar da ƙadisami Allahu Allah ya ji ƙaular lati tujadiluka fi zawjiha wa wallahu yasma'u tahawurakuma kenan kaga in ya ci annabi an bashi sunan Allah a nan gurin sai kuma annabi da matar suna tattauna sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawura kuma a to wani Allah ne zai ji tattauna wanda suke bayan shi ma an bashi matsayin Allah sannan ya rufe da ayar cewa inna Allaha sami'un basir Allah yana ji yana wa da haka ko da ka ga magana yanzu a nan ƙasa ya ce a kare da ibn mada fi sunani ya kawo asalin na na'isha cewa na na'isha ta ce tabarakan ladi wasu a sam'uhu kulla shay'in inni la'asma'u asma'u kalama khawlatu bintu sa'ala wa yakfa ala ba'dihi ce ina cikin gidan nan matan nan tana tattaunawa da annabi tana faɗa wata magana ina ji wata magana ba ta ji wa tashtaki zawjaha ila rasulullahi kukan da ta fara kawowa wurin manzan Allah mai take tambayar manzan Allah fatawa ku gane kuka guda biyu ta kawo kuka na farko fatawa wajen annabi lokacin da matsalar ta fi karfin manzan Allah sai wa sai Allah wanda yake nuna maka cewa abinda mu muke magana na a tsayar da annabi a matsayinsa nawa na annabin Allah shi yasa shi amma yanzu haka mutumin nan karfin hali ya ce a yanzu an bata annabi da wannan ayar shi kenan Allah ya alawa annabuwa sunan shi to irin waɗannan sunayen suna dan a Qur'ani lokaci ne ba zai bara ba mal ali yana nuna min lokaci yayi amma yanzu ba tare da ya kai karshe ba ba wannan bane kadai bari ku tabbata ya hakuri ba babu wani ɗaya daga cikin al'umman manzo Allah yusallimu alaihi ka ce assalamu alayka ya rasulullah wa yusallimu alaihi wa yusalli alaihi ka yi salati wa manzo Allah illa balagahu manzo Allah ya ji ya ji in dai da ka yi salati imam al-bayhaqi ya kawo cikin shi'abul iman inda za ka yi salatu wa annabi muhammad to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji ka ko ka ce assalamu alaikum ko ka yi salatu wa manzo Allah annabi muhammad ya ji ka ka yi shi ka daga murya ka yi ko ka dakile murya ka yi a hankali a ƙasa manzo Allah yana jin tsarki ka ce Allah masalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaka al-mustaqim wa ala alihi qadar min al-azim wa salam nayi nayi na bayyana nayi na boye to manzan Allah ya fi jin wanda ake a lasifika kenan an fahimci abin da girbi da wancan da wannan cutar a gaban shi saboda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi barakna hawlahu lime inna huwa sami'un basirun mai ji ne annabi Muhammad ko ina yake yana ji ko ina yake yana ji domin siffa huwal basiru to anan ne fa rikici da a ce to ana neman a mai da shi Allah a Allah ne ya ba shi wannan title din subhanallazi asara bi abdihi bi abdihi ka dawo da larabcin ka ka fahimci me ake nufi bi abdihi bi abdihi damirun ila rasulillahi sai Allah ya ɗauki sunan ya bashi idafa saboda siffan duk siffofin ya rataye na manzan Allah Allah ya bawa duk siffofin Allah ya bawa manzan Allah ya bashi dan Allah in duk siffar Allah Allah ya ba annabi to me kuma ya rage ma Allah kun ga na farko maganar salati da yake yi abinda hadisi yake cewa ba annabi ya ce ba wanda zai mun salati daga cikin ku ko a ina yake sai ce illa raddallahu alayya ruhi face sai Allah ya dawo min da raina akwai mala'ikan da Allah ya sa aikin da kawai zaka da kayi wa manzon Allah salati su mai wa da annabi cewa an mai salati tunda yanzu ai a masallacin nan yanzu ko mun san cewa adadin mala'ikun da suka halatto karatun nan sun fi mutanen masallacin nan yawa saboda me ni biyu nake da shi kowanne yana da sifa guda biyu na dama da ƙibin akidun ne na hagumawa to nan mutanen masallacin kenan adadinmu kenan adadin ninkin mala'iku to tunda ko manzo Allah ya ce Allah zai yi haka kaga wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa tanana mala'ika ake sawa da kai wa manzo Allah salati ya isan mai da sako cewa ka mai salati sanan yanzu kun ji ya dauko ayat subhanallazi asara. bi abdi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa min al-masjid eh, laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu lunuriyahu arani fa kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahim nuna masa shi bawan za a yi ko min ayatina innahu huwa shi Allah din da zai nuna wa annabi shine as-sami'u al-basiru shi yasa hatta malamin su Shehu Ibrahim iyas sai dai kai abinda ba mu sani ba magana ta shari'a yake ko ta hakika shine kai ba mu sani ba tunda ka san babban mushkilar da suka samu maganan shari'a da me da hakika to yanzu hatta Shehu Ibrahim Inyas da ya zo wajen fassara wannan ayar innahu huwas sami'ul basir shi Allah wai kadi wa innahu huwa wai huwa wai sai ce shi annabi ko yana maganar larabci ko bai san damirul fasli bane ana zuwa dan a karfafi zance da shine wallahu a'lam eh an fahimta ai sai ya dauka cewa innahu huwa eh kuma har yana cewa wai ka daya kai me a gyara larabci ya ce hu to kun ga sai shehu ibrahim ya ce huwal alimu shi Allah shine masani bi ƙawalin nabi wa af'alihi da aikin da maganganun da yake da maganganun da annabi yake faɗa fa'an an ama alaihi bil isra'i sai wa annabi ni'ima ta hanyar tafiya isra'i to ta yi ba mamaki magana ce ta shara shi kuma ya auna da ma'auni nawa na haƙiƙa ko to watakila in sun saba da in yasa anan akwai inda sun haɗe ta yi haka ne to yanzu dan Allah wannan ayar innahu huwa kawo wannan damiri a ce huwa sami'u don a nuna maka cewa duk wanda ka gani a duniya yana ji to Allah ne ya ba shi damar ya ji shi kuma ba wanda ke ba shi damar ya ji albasiru kuma duk wanda ka gani yana gani a duniya to Allah ne ya ba shi damar ya gani amma ba wanda Allah ya ba Allah damar gani shi yasa kowane dan adam wajen halittarsa Allah da ya tashi sai ta halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an sai ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu min shi yanzu manzon Allah da Allah waye ya sa masa ji da gani Allah ku to shi Allah waye ya sa mai ji da gani yanzu dan Allah tsakanin wanda ke sanyawa da wanda ake sanyawa za su zama daidai to wannan sifar ta Allah ta kasancewarsa huwa sami'u shi kaɗai ne mai jin da ba wanda ke jiyar da shi albasiru mai ganin da ba wanda ke nuna masa wani abu sai ya ɗauki wanda ake nunawa da wanda yake nuna min sai ya mayar da su ya ce abu nawa duka da ne to kuma wayannan ayon suna nan ire irensu a cikin alƙur'ani to yanzu don Allah musulmi zai kudurin wannan aƙidar. to kuma kai magana su ce maka baka san annabi makin annabi ne na rantse da Allah duk wanda yake da wannan aqida ya da ita kabiri ne ba musulmi ba ne arne ne ba wani maganan kwana-kwana ban san yadda za a yi baka ƙudurci wannan aƙidar ka tafi lahira kana musulmi in dai mai wannan aƙidar na cewa annaba Allah ne zai zama musulmi to na rantse da Allah kirista ma wanda ya ce annabi isa Allah ne shi ma zai zama musulmi shi nan kawai to wannan kaɗan daga ciki da muka ɗan tattaɓa a cikin tasirin malamin nasu za ka ga yanzu wannan maganganun da ne za su gani a social media amma na rantse da Allah malaman su gaba ɗaya su za su yi ƙala kus za su ba mai iya ɗaukowa ya bada amsa saboda in ka ɗauko ka bada amsa sai dai ka ƙara dakulawa taɓo na laka ka ƙara zuba mai ruwa ka ƙara sana ya mutu al'amura kawai Allah ya shirya da mu a yi haƙuri dama mun ce za mu ɗan dinga leƙuwa muna dawowa to yau mun ɗan leƙu ne ko kuwa Allah ya sa mu dace ana nuna min lokaci ya bar